wannan tambayar ko wani ka turo iya na ce wannan tambayar ta gyara ce ya ɗakko ya zo yi tambayar ita faslo ɗauko madariju yau ba fita hukumar taubati min zambi ma ba ba'dihi hukuncin tuba daga zunubi tare da aikata sashensa wa min ahkamiha tuba kenan go anna man tawaggala dhanban wanda a azanabi wa azama ala taubati minhu ya yanke zai tuba daga gare shi wala yumkinuhu taubatu minhu ba zai yi ba ito ba illa birtika bi a sai saya aikata sashi ku ji maganar da kyau kafin aji kai wancan ma hatta ban hedin din ban same shi sosai ba na karanta shi ba tare da lura ba kuma sannan masu tambayan su ma ba su gane ba an ce hukuncin tuba daga zunubi tare da aikata sashen sa tuban ta tsaya sai ka aikata wani abu a cikin zunubi a shi ne yanzu za ka yi tambaya da aka fito maka da tambaya in ka ga mutum ya samu wurin tambaya ya gane kenan wanda shi ne abin nan sai da na tafi ta tukuna na dawo kan hidin ɗin manta ba ai baka ni na farkon ka din kara dalla dalla saboda ka san baji nake sosai ba manta ba dai naji adam ta bi a أصلع أصنع كتابي أصنع تو من تاب أصنع bi yawwa eh eh ya yi daidai da wannan dama hedin din a yi da ba mai littafin ne ya saba dole su da ba amma daidai ke da wannan din shi wancan yana cewa wanda ya tuba tsakiyar yin littafi tsakiyar zunubi amma ba zai iya kuma tuba ba sai ya sake aikata zanubi ai kaga daidai yake da wannan hmm. eh? wata wata waniya shi kenan kawai zai a wurin to ina ruwan takaitawa to yanzu duk a bari mu je cikin littafi wa min akamiha daga cikin hukunce hukuncen tuba anna man tawaggala zamban wanda ya shiga cikin laifi wa zama ala taubati minhu babu zamban ko babu fihi ne dai ya samun alama babu fihi shi ne na ce ma ya samun alama a wani kofi akwai amma babu shi wa zama ala taubati minhu wala yumkinuhu tauba kuma ba yadda za a iya tuba minhu illa bi irtikabi ba'dihi to haka naka ba da sai kalma da kalma ya dauka a ciki to amma ala ayati hali wannan ya yake misalin sa yace kaban eh, aulaja fil farji harami kamar wanda ya tura zakarinsa cikin farjin haram sai yi nadama ya tuba to ya zai idan ya fita ya aikata zunubin kuma tarkul ta fi sa'ati zai, fi sa aka ce wa ya tuba tsakiyan haram amma kuma sai ya aikata haram ɗin zai iya eh, fita yankewa shi shi ne fa musulunci abinda ka taɓa tunani ba malaman na so yi tunaninsa kuma an kawo amsa an ajiye summa azama ala taubati ya yanke zai tuba kabalan naza'i kafin ya fita alladhi huwa jisul wata'i shiga a fita shiga a fita to kaga shigan aiki ne ba saban ne fitan ma haka wa kaman tawassata ardal magasuba kaman wanda ya shiga tsakiyan ƙasan da aka kwata ثم عظم على التوبة كمان توسل معنا كذا زاك masallaci ne kwata akai shiganka zanubi ne fitanka ma cikin zanubin kake to kana tsakiyan fulotin da aka kwata aka yi masallaci to ya za a yi katuwa sai ka fita daga ciki to kaga fitan ma ai ka saka amfani da shi ka samu kanka a tsakiya ba shi ne ba a aikata zunubin ne ka kalla ke aikata zunubi kana cikin zunubi to ya za a kaga shan kyanta kai fuffuke amma kamar kai za ka iya fuffuke kana shekarun da za ka yi wannan tun da kyanta kai ba mustahili yanzu a wuri ka sai nan gaba tukuna za a iya samun mustahili amma yanzu ba abin da ba zai yi ba kaga kana tsakiyar nan sai ka duba gefe gefe sai ka ci manya sai ka tsallaka kaga baka sake takawa ba wala yumkinuhu illa bil khuruj kaga ba yadda zai sai ya fita kaga illa shi sai aka ce sai an sake aikatawa alladhi huwa mashyun fiha wa tasarrufu fa kaifa min harami bi harami mislu ya mutum zai tuba da haram idan sa ai da ana tunanin ma ya za a yi ai haka ka tuba da da haramu daga haramun da haramun idan sa to shine wayannan misalan guda biyu wa hal ta'qilu at-tawbatu min al-haram bil haram shin zai yiwu a hankalance tuba daga haramun da aikata haram fa hada مما أشكل على بعض الناس بعض العلماء بعبد السلام رجي مغان عبد السلام wannan shine ya rikitar a wurin malaman hatta da ahu zalika ila an qala bi suqut taklifi anhu hatta kai wani na ce lokacin takalifi ya sauka gare shi fi hadal fi'ili alladhi yatakhallasu bihi min al-haram a lokacin abun da ke aikatawa ba haram ba halal saboda wannan ma zai sake maka bayanin asalin takalifi takalifi fa duk abun da kake aikata sai an rubuta shi in halal halal in haram haram duk abun da ka aikata an rubuta shi sai dai banda na ɗabi'a kila kaga haka kai haka da biro kai haka da biro zuciyarka ce magana hannu ita magana haka قال لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به بزي بقى أمرتيش لشي وهو حرام وقد تعين في حقه طريقة للخلاص من الحرام وقد تعي آه، وقد كما يا زما دولي احكنسا يسامو هنيا للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه كما بعد ما اسوت لي ان بعد شيبا فلا حكم في هذا الفعل البتة ta ashe ibn lukan ya ga abubuwa da yawa da gangama yake mamakin wanda inda inda inda wani irin ina ba da labarin hila da wani ya buga wata hila ya ce shaidan ba bai san wannan hilan ba sai dai koya a nan inda wanda ya ce mutum mace ce tana hawa ta ce wance ta zai idan kika yi gaba na sake ki in kika yi ba na sake ki ta tsaya sake uku to ya za a ya kubutar da ita kuma ya kamata mutane suna da dabarar fitar daga irin wannan riski don da dama sai ka ga mutanenmu a duniya zai samu mafita amma a lahira ba zai samu mafita ba tambayan watan da ta tambaye mu je akan an ne ya buge a mota ya buge da mota kenan ake cewa ku shi shikenan aka je aka kulle shi dai aka shawo kanta an yi beli an ba da nawa an ba da nawa sai sai mutanen masu annan suka ce to yanzu dole sai ya zo ya zo bikin bulbul ne shi to ya zai sai sai subhanallah kuna da wayan duniya amma ba ku da wayan lahira da kuɗi aka ce za a samu wa zai iya fita a wannan riski ba zai iya ba eh, ya san yadda zai amma tun da na addini ne so ya je bikin kuma asalin inda aka yi tambayar ma zai yi kila ka yi karatu ka ce ba za a je jana'izar kafiri ba to irin wannan aji daga nan ka ce za a je a tallata ka don kana yin karatu ba a neman ka da alheri ana neman ka inda za ka shiga riski a ce da yau ka kafa yawwa ballantana kuma a isa a ka kafa da wani yana da hukuncin nan ma a sake ji maka sai to amma banda ba don haka so ake a kore mutu wannan zai samu hanyar da zai fita Najeriya nan gaba ɗaya Najeriya na mutan Najeriya na sun jarabtu da kuɗi. Musulmi da kafiri. Eh? Ah, mu tsaya namu gero, ko? Namu muka sani. Mu tsaya akan namu tun da ka gani ban kewaye duniyan bari Ya kace na nan. so saboda kana duk abun da ka sani na kuɗi to za a yi maka har na kawo labarin wani labari da aka aka bayar mutum ne i aure wata yarinya cikin masu hali ne ubanta mai hali shi ma mai aure mai hali sai masa abun tsaye za ta adda da adda ya sa ta abu kai wa ban ke ga yakka sai na fi uban ya haukace yana da dangantaka da gwamnan ya rantse da Allah wannan mutum sai aka shi aka shiga kotu aka rufa aka je aka yi, aka dinga wata gigi da shari'a a ƙarshe dai ina ga kila bayan gwamnan ya sauka mutumin ya yi firi lauyar da ta fitar da shi daga wannan kes har ta karɓe shi a ciki ita kuma aka ba ta san saboda ta yi aiki shari'a sai ta sai shari'a su da jima ture hmm? shari'a sai ta turawa shari'a sai mutane ga saboda haka nan tun da ya yi irin wannan bijinta ya yi ta irin wannan kokari har kan iya sa ya yi fi an ba ta samu sai na ce to amma wannan wannan yan kuɗi nan ba za ka bi ka fita nan ba ko da ba wani abu ka je ka je kawai a waye gari ka je ka samu yayan gidan ka wani ka ba wannan kaza ka ba wannan kaza ka zauna ka haɗa kai da gwiwa ka je ka samu wa'annan ka je ka samu maman shi ka je ka samu baban shi ka je ka yi kaza kai kamar za ka kwana a gidan ana ta tashi ka tafi gida tashi ka tafi gida dare yayi da sauransu sannan kun ka nuna musu ce to addinin ka ne ice bai kamata ka je ba in banda ba don haka ba ai kun gari ba ta sani ba da su karɓi wannan da gudu to amma ba zai ba ya zo a gaya wa malam yaya zan yi sai kuma malam ce ya halatta lalura ce malam ayin eh, eh, ka zana wani haka mutane suke sake da kai a gaba ya tsakiya ya za a yi ka kafa sannan kuma ka kafa a gaya duniya tunda kowa ya san Najeriya kowa san kuɗi duk inda ka je kai wasa da yan kuɗin ba sa ka kai yanzu za ka kai mutum ke kenan kyau ai ba ma ba ma sai kai ba a biya abun gaba kawai wani abu in ka fara hada tarkon kafin ma tarkon ya kama sun kamu to amma ba za a yi wannan ba sai dai a zo tambayi malam yaya ya halatta shi to haka to kaga irin koyon irin wa'annan a nan ne zaka koyi yadda zaka dinga da yawa daga abubuwa ba za ka kalle shi da sigan bari ka musanta abun ya za a yi haka ba a'a yadda aka haɗa sai ka ga ga yadda za a yi a fita a fita mu gani bari mu ji amsan hmm? na me eh oh wancan ba gama shi ba shi mana bashi a tsakiya shine wanda shine ma tushen maganan shi ibn kai ke cewa shedan ma bai san wannan dabaran ba abinda yake wani da aka ji aka samu wannan yake ba zai iya ba ga ta tsaye aka samu wanda wani shagin da ya zai kalla shi a goyo ta a samu wani je ihau inda take goyo ta sako da ita aka gaba ita ta sako da kanta ba ban ji ba mutum dai an ce dai daga in daga fama ai kalmomin za a sa ba za a dinga canza kalmomin ba ai yi sa ka ga bahaushe komai abu da ku ya rubuce sai da ba da mai canza amma in za ku yi magana da baki in za a shekara ashirin ba za ka kure shi ba to haka ka bi ta nan ya kulle canza kalma na canza kalma na amma ya yi rubutu shi kenan haka li'annan me yake menene na wurin لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام وقد تعين في حقه وقد تعين طريقه kuma hanya ta zama dole haƙƙinsa lil khalasi min al harami la yumkinuhu takhallusu kuma ba dama ya sutale bidonihi فلا حكم في هذا في هذا الفعل البتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف to wannan haka wa'annan suka ce falahu kuma fi hadal fi'l albattata wannan aikin da zai yi fita daga haram bai da hukunci ya fito da mazakutansa daga cikin farjin bai da hukunci wa huwa bi manzilati al-afwi kaman abu ne da aka masa afwa alladhi la yadkhulu tahta at-takalif to amma wa qala ta'ifatu rusul kuma sai gobe da wani rikicin bai kare ba